akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM duk a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Murtala Faruk Sanyin na. Tare da ni Maryam Dauda. Kamar yadda muka saba a duk kowace ranar Juma'a shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan abubuwa daban-daban da suka hada da al'adu da nishadi da dai sauransu. A yau 25 ga watan Oktoba na shekarar nan ta 2019 za ku ji tattaunawar da muryar amurka ta yi da wata matashiya mai gabatarwa a wuraren bukukuwa kin san aka ce mace mc ne mutane da sai su ta mamaki cewa ya za a yi mace ta yi wannan sana'a ni kuma akwai abin da na yarda da shi shine duk wanda yake tasowa ya kamata a lura da abin da ya fi iyawa ni misali ma ina son in yi kira ga matan arewa da sai su ɓoye a gida su ce a'a su ba za su yi sana'a ba sai dai su lalle su kace a gefen gado To yanzu lokaci ya canza. Bayan haka za ku je hirar da Baraka Bashir ta yi da Musa Gambo wani da ke harkar koyar da fina-finai. Idan masu sauraro ba su manta ba a shirinmu na daren jiya mun fara kawo muku hirar da murya Amurka ta yi da Adam A. Zango a kan tallafin karatun da ya ba wasu ɗalibai a jihar Kaduna. Ko menene dalilin sa? na farko da zan iya cewa kan abin da ya ja hankali na na yi wannan abun ba wani abu bane illa yadda na ga cewa abubuwa da suke faruwa a arewacin najeriya an fi amfani da gyara da baki ba a aikace ba To muna tafe da duk waɗannan hirarrakin sai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe. madalla da farko za mu fara da hirar da wakiliyar sashen hausa baraka bashir ta yi da wata matashiya mai suna aisha yunusa adamu mai gabatarwa a wurin taron bukukuwa aisha ta ce ta yi wasu sana'o'in a can baya amma saboda tana sha'awar abubuwan nishadi sa ta shiga harkar mc ga dai hirar da baraka bashir ta yi da ita. To da farko za ki gaya mana sunanki da kuma irin sana'ar da kike yi. Ta assalamu alaikum da farko dai sunana Aisha Yunusa Adamu wanda aka fi sani da Aisha MC. Eh, na yi sana'a kala-kala amma wanda ya fi fice shine sana'ar da nake yi na MC wato wadda ake nufi da Master of Ceremony. Kowa ya san me MC ke nufi, MC suke ƙawata biki, idan an je biki suke gaya wa mutane yadda za a yi, to da ma'ana dai MC kowa ya sani. ita ce wannan spice din da ake bayar baɗa ma biki saboda biki ce daɗi. To ga kin mace wani irin kalubale ake fuskanta a wannan sana'a ta MC. Tabbas hakika haka yake. Kin san haka ce mace MC ne mutane da sai su ta mamaki cewa ya za a yi mace ta yi wannan sana'a. Ni kuma akwai abin da na yarda da shi shine duk wanda yake tasowa ko yaro yake tasowa ya kamata a lura da abin da ya fi iyawa sai a maida shi a matsayin sana'a kin san turawa sukan duba me ya fashion din yaro me ya fi so ya yi sannan sai su maida shi su building kariya a kai so hakan nan na fara saboda ni mace ce mai magana cikin yan uwa da sauransu na ce miki in ana bikin ma ba a ganni ba bikin bai cika ba akwai kalubale sosai game da wannan aiki na mc gaskiya misali mu da muke arewa ana ganin kamar duk macen da ke wannan aikin ba ta da kunya ne ko ba rashin kunya ba ne in kika duba kasashen nan etare da kudanci haka duk mata suna irin wannan sana'a a nan arewa ne ake tunanin wani abu babban kalubalen ma da nake fuskanta shine wani lokaci bikin namu na dare ne kamar lokacin zamanin nan da ake yawan yin dina da sauransu sai kiga dina ya kai har karfe goma sha biyun dare ba a tashi ba wani lokaci har dare ma to duk sanda zaki dawo ke kina zaune ne a cikin unguwa unguwa na hausawa wanda sai dai a ga kin wuce fit fit fit karfe sha biyun dare karfe ɗayan dare in ba wanda ya san me kike yi ba ya fahimce ki sai a ce kin fito yawo ne misali irin kalubalen da muke fuskanta kenan yawanci a lokaci ana tunanin kawai yawo kake yi ba aiki kake yi ba to kin dai ji babban kalubale sannan kuma again another kalubalen da muke facing shine maza da yawa suka tsorata saboda za su ce duk macen da ta iya wannan magana haka a gida ma controlling ta zai zama da matsala amma dai rashin fahimta ne duk ya kawo wannan aikin mc ba wani aiki ne da ya saba shari'a ba kuma ba wani aiki ne da ke daban da wani um, sana'a ba misali in ke kina magana a cikin mutane ne wadda take aiki a gidan rediyo ko gidan tv ba ita ma ai jama'a take ma aiki kuma miliyan ta ake ji kuma yawanci za ki gani in kina so ma kina iya borewa rika jin muryan ki kawai so aikin MC yana da amfani sosai kuma akwai babban kalubale amma alhamdulillah. sannan me yasa kika me yasa kika zabi sana'ar ta MC da ya ja hankali na in fara wannan sana'ar shine na lura na iya magana misalin ana taro abin ya fara ni daga gida ainihi idan muna biki ko suna sai in fito sai in ceto. amarya za ta shigo da sauransu so sai na fahimta cewa ba na da jin kunyan idan mutane zan iya magana a gaban mutum ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar har dubu ɗaya ke har dubu ɗari ba so sai na ga me zai hana mai da shi sana'a tun da dama a arewa akwai ƙarancin irin wannan masu wannan sana'a misali maza sun fi yin shi to mata ma ku ne za ki gani a cikin wannan sana'a sai kawai na ce to ila hanyar abinci na ne wannan da farko na fara ɗan yi kaɗan kaɗan a biki inda zan je a ɗan bani dubu biyar dubu goma har abin da ya shahara yanzu dai gaskiya mutane da dama sun sani da wannan sana'a akasi ma da yawa in ba a ce mc ba ba a ganewa kuma na daɗe ina wannan sana'a gaskiya zan kai kimanin shekara goma sha biyu ko goma sha uku ina wannan sana'a saboda haka ya riga ya zama jiki na daɗe ina wannan sana'a Jama da <laughs> wannan sana'a ta mu dai ta aikin MC e gaskiya ba ka bukatan kowane jari yana bukatan kai dai ka kasance wanda ya iya magana kuma magana mai ma'ana ne a cikin mutane saboda akwai taron jama'a da in ka je ka tunkare su dole ka san me za ka gaya musu ba wani jari gaskiya sai mu ce maganar mu ita ce jarinmu amma buƙatar kawai shine inda za ki rika kashe kuɗi shine fa dole ki rika kwalliya kina sa kaya na ado na zamani saboda za ki tsaya gaban mutane ki kuma yi magana sannan kuma ya kamata ya zama na kin ba su sha'awa to kin dai ji saboda haka maganar ita ce jarin mu. To menene kuma alfanun wannan sana'a taki wani irin kira zaki wa mata musamman matasa? Ah, wannan abu dai ba abin da zan ce su san barka. Aikin MC yana da babban alfanu sosai saboda ni a rayuwana misali sai in ce miki ni ba abin da na taɓa yi wannan na ji daɗi a rayuwa na irin wannan aikin inda mutane sun san daɗin aikin nan wallahi tallahi wasu ma sai sun a guje za su zo su koye shi saboda aiki ne wanda baki da buƙatar wani jari sai dai ki ɗauki kanki ki je venue ki je ki maganan ki na awa biyu awa uku ki anshi kuɗin ki wanda yake halaliyan ki ne ba tare da wani kin wahala sosai sosai ba saboda haka wahalan shi ba wani mai yawa bane kuma amma wallahi samun shi alhamdulillahi duk wata ke aikin mc za ta iya gaya miki cewa aiki ne mai sauki wanda da mutane sun san daɗin shi kan gaskiya da ba su bari an basu a baya ba kiran da zan yi ga matasa shine cewa matasa su tashi su nema na kansu saboda rayuwa ta canja ba kaman da bane wanda zaka zauna komai na zuwa maka da sauki in ka zauna fa zaka ga zama saboda haka matasan arewa misali su ne wa'yansu za ga ba sa son yin aiki suna da son jiki a'a wannan sai dai zauna oshi ta bashi in babu rabuwa akwai mutuwa in babu mutuwa ma wata rana sai a hankali sai labari saboda haka matasa akwai bukata su tashi su fuskanci kalubalen rayuwa su samu nayi sana'a ita ce hanya mafi daidaiciya yanzu aikin gwamnati ma in kun duba zaki je kina aikin gwamnati salarin da ake biyan ki ba lallai ne ya rika miki hidimar da kike so ba amma sai an hada da sana'a saboda haka matasan arewa don Allah ku bude idanunku ni misali ma ina son in yi kira ga mata ne matan arewa da sai su boye a gida su ce a'a su ba za su yi sana'a ba sai dai su lalle su kace a gefen gado to yanzu lokaci ya canja abokina abokina abokina likitan waka To kafin mu je ga cikakkiyar tattaunawar da muryar Amurka ta yi da Adam A. Zango a kan tallafin karatun da ya bada kwanan nan. Yanzu bari mu taɓo batun masu harkar fina-finai. Musa Gambo na ɗaya daga cikin jagorori a wata makarantar koyar da harkar fina-finai. Wanda ya ce sun buɗe makarantar ne bisa tsari irin na ƙasar Amurka. Gabar Kabashir da ƙarin bayani. A na nishadi yau bakwancin ba muka samu. Suna na Musa Gambo. Ah, ina ɗaya daga cikin jagorori na Classical Film Modern Academy and Classical Entertainment League. A gaya mana da Hausa. Academy shin cibiya eh, ce ko makaranta ce? Makaranta ce. Ta me? Ta koyar da sana'o'in harkar fina-finai. Yaushe aka buɗe wannan makaranta? Eh wannan makaranta an buɗe ta 2016 ah, aka bude ta 2016 na eh, abeja hankali ka bude makaranta na koyon fim saboda akwai future ahead da nake gani mm. saboda kuma na ga mutanen ba sa shiga cikin wayannan harkoki wadda harkoki ce wadda za ta ba wa jama'a aiki idan ka ce ba sa shiga cikin harkokin shi mm. harkokin fina-finai ko harkokin bude makarantar koyon harkar fina-finai ma mutanen mu ba duka suke santa ba mm. saboda culture da al'ada saboda wasu ba da ilimi suke shigar ta ba amma duk yayin da aka ce ka shige ta da ilimi to tabbas za a samu alheri a gare ta shine dalilin da yasa muka ce to bari mu taimaka mu ga yadda za mu saka wannan makaranta domin ta taimaka wa jama'a su samu ayyuka. To eh, shekara kusan uku kenan da aka buɗe makarantar nan an yaye wasu daga cikin ɗalibai? Eh mun yaye ɗalibai. Amma ɗaliban da muka yaye na mawaƙa ne. Mawaƙa. Eh to yanzu ne muka so mu fara yaye ɗalibai na harkar fim. To su mawaƙan koya musu ake yadda za su yi waƙa ko kaka ake koya musu ake yadda za ki waka yadda za ki karya harshen ki ai an koyi ta wai ba da ka saka a tsaye ki shiga ta amma kuma da dama ni za ka ga yawanci da nake tattauna da su wasu sai su ce baiwa ce eh baiwa ana cewa ana cewa baiwa ce amma waka in dai har za ka ɗauke ta a sana'a to gaskiya sai ka koyi ta saboda ma mu yadda muke mu da yadda ake yin sa a ƙasashen duniya ba ɗaya bane to eh, a makarantar taka eh, su mawakan ana koya musu yadda za su yi waka fanni fanni ne kan kama akwai hip hop akwai blues duk gaba daya kowane fanni muna koya musu duk fannin da kake so shi za a koya maka muna da malamai professional wanda za su koyar da su malaman abin da suka karanta malaman kenan abin da suka karanta su kuma abokan su music a ina aka samu waɗannan malaman malaman mun ɗauko su daga wasu daga Abuja wasu suna zuwa daga Lagos amma gaskiya babu a nan Kano babu a nan eh malam bamu da su a nan Kano amma mun ɗauko su daga Lagos za su zo mu biya musu kuɗin jirgi su karatu su koyar su koma na watannin koko duk ranar da za a yi a'a in yanzu misali aka ce kana da class hmm. za mu kokari mu biya maka kudin jirgi ka zuwa duk zuwa kai ko ko kuma wannan makaranta nawa ake biya kafin a koya mutum waka ba tsada ya danganta da abin da za ku koya hmm. akwai har dubu sittin hmm. akwai har dubu ɗari biya danganta da abin da kake so ka koya to idan mutum ya kammala wannan karatu a makarantar ka diploma ce ko certificate daga akwai certificate akwai diploma amma shi na music har yanzu muna neman ah, accreditation dinsa wajen mbtc shi ba mu same shi amma akwai professional da zaka zo kai na wata uku na wata shida na shekara ita wannan makaranta kenan sai da aka je aka mata register under mbtc sai da muka ji mm. yanzu kenan makarantar ka. Ah, gwamnati ta san da ita gwamnati ta san da ita abantacciya ce gwamnati ta san da ita akwai dai yan department da muke neman accreditation da har yanzu muna nema ba a gama ba hmm. amma wasu an yi wasu ba a yi ba to hmm. kuɗi nawa aka zuba kafin a gina wannan makaranta saboda abin da aka na gan shi ka zo da shi a zamanance a wannan kuma ai sirri ne shi ka zo ji sirri ne <laughs> <laughs> shi ka zo ji a wannan ai sirri ne sirri ne eh an dai yi kokari amma shi sirri ne yanzu ka ce waƙoƙi kawai yaushe za a fara na fina-finai na fina-finai ƙarshen wannan watan Allah da July din nan mm. za a fara shi. Su kuma da me da me za a koya musu? Akwai masu yin acting, akwai masu yin ah, ah, me ake ce masa ah, cinematography, akwai masu yin editing, akwai wanda za su yi film making mm. suna da yawa. kusa kusa. Mm. To wannan makaranta ai ce eh, akwai wata irin ta koko wannan ita ce ta farko da ta bambanta da ragowa. Akwai a jihar Kano ya eh, akwai eh. akwai gaskiya akwai a Kano. akwai a kano akwai a lagos akwai a abuja to tunda aka bude wannan makaranta an shekara kusan uku na tabbata ba za a rasa fuskantar wasu 'yan kalubale a kan hanya ba eh kalubalen da ake samu shine za ka ga yaro ya fara sai dena ya biya kuɗi ya biya kuɗi mm. ba wai bai biya ba eh. amma sai ke kawai ya daina zuwa ana neman jin me dalilin da ya samu ana bibiya ana bibiya amma za ki ga yaro ya ce a ko an hana shi a gida ko kuma dai to wasu dai makalar da gaske a gida ne to da da za su faro ba daga gidan ake ba su kuɗi su zo su faro ba eh mana wasu daga gidan za a zo a fara sai ki ji sun ce kuma ai sun samu admission yanzu a ko biyu ke ko zari za su canja course to banda wannan sai wuce matsala aka fuskanta matsala da muka fuskanta muna son dai gwamnati shigo cikin harkar hmm. gwamnati ta taimaka ta shigo shine za a sami ayyuka su bayyata wajen samari matasa su ne jigon kasa in dai matasa suna da abubuwan yi ga mu tsarin da muka yi wani american system of education maka shigo da shi makaranta kana makaranta muna sa ka ayyuka muna biyan ka mm, ayyukan ku ayyukan mu mm. yanzu misali a ce makaranta ta saka za a yi fim za mu iya saka assistant director mm. kamar kana training a wannan za mu ringa biyan ka za mu ɗauko professional director yawa za mu biyo kaɗai wannan ka zama kai ga professional director ga kuma kai as a trainee director wannan trainee director din inda ka je kai za mu biya ka wato yana kenan ya kwaikwayi yadda shi ainihin ainihin babban director yake yawwa ana koyar da shi kuma ana biyan ana biyan ka in dai kai trainee director ne zamu biya ka insha Allah to wani irin alfanu aka samu a wajen eh gaskiya ani alfanu ɗaya da zan fara fada wanda na samu mata da ta zo da mijinta mm. wannan mata kawai primary ta yi amma ta ce ita kawai so take ta zama darakta ta ya za mijinta ce ta ya za ya matarsa ta zama darakta mai ba da umarni a fim saboda haka na ce mata to gaskiya sai an koma a bita daki-daki za mu koyar da ke daki-daki daga satifike na wata uku na wata shida na wata shekara daya har ki tafi shekara biyu ana kan haka kuma ta jajirce kuma ta jajirce to menene eh, ka'idojin daukan ɗalibi a makarantar nan gaskiya in dai diploma za ka sai kana da credit guda biyar eh, amma ragowa kusa kusa mana duba experience ɗinka yes in aka duba experience ɗinka length of experience da kake da shi shine zai determine din course din da za mu saka ka samu professional certificate amma once ka tafi national diploma sai kana da credit guda biyar to madalla A cikin makon nan ne rahotanni suka bayyana cewa jarumi Adam A. Zango ya ba da tallafin karatu ga ɗalibai 101 a makarantar Farfesa Ango Abdullahi International Schools a matsayin tasa gudunmuwar wajen ci gaban al'umma batun da ke ci gaba da janyo cece-kuce da kuma musayar ra'ayoyi. Ga cikakkiyar hira da Baraka Bashir wakiliyar murya Amurka ta yi da Adam A. Zango da kuma shugaban makarantar. A yau muna nan ɗauke da labarin nan na jarumi Adam Abdullahi Zango wanda ya ɗauki nauyin ɗalibai ɗari da guda ɗaya a makarantar Professor Ango Abdullahi da ke Zaria. Jarumi Adam Zango ya ce arewacin ƙasar nan na fama da matsaloli da dama daga ciki akwai matsala ta almajirci da matsalolin shaye-shayen ƙwayoyi hakan ce ta sa ya ga dacewar ba da tasa gudunmuwar amma a aikace maimakon yadda ake cece ku ce akan matsalolin da suka shafi arewa ga kuma dalilan da yasa ya bada wannan tallafi a wannan makaranta. Ba na farko da zan iya cewa kan abin da ya ja hankalina na yi wannan abun ba wani abu bane illa yadda na ga cewa abubuwa da suke faruwa a arewacin najeriya an fi amfani da gyara da baki ba a aikace ba so ana samun baraka ta wajen matasa yara ƙanana wanda ba su wuce shekara goma sha biyar zuwa ashirin ba waɗanda kuma za ki ga cewa a cikin kashi goma da za a kama a cikin sabgar shaye-shaye ko kuma kidnapping din nan za ki ga har da yara kanana wanda ba su ma gama samun eh, cikakken hankali ba na eh, a ce sun ma iya sun san abin da za su da mara kyau ko mai kyau saboda babu su da iyaye sun zama marayu ba mai taimakon su suke sun shiga irin waɗannan abubuwa so abu ne da nake yi tun da nakan yi mutum ɗaya mutum biyu goma sha biyar a ɓoye saboda ni magana ta gaskiya shine kin san duk yadda aka waye gari aka ce kana da large family to za ga cewa idan kai wa wani abu a waje kai wa wani a waje family ɗinka su ce ga gida baka yi ba wanda suke kusa da kai ungo ku za su ce mu ma muna da bukata so wannan abin zai sa ka takura to shi yasa kawai sai naga cewa idan ina bayyanawa zan shiga irin wannan yanayin kuma babu daɗi baka yi niyyar yin abu ba a zo a saka ka dole ka yi ko kuma baka shirya ba ma baka da shi a wannan lokacin so wannan ne ja hankali na ce to bari in yi wannan mai gaba ɗaya in san cewa na ajiye wani sadakatin jariya wanda yau an aka waye gari aka ce bana duniya za a kalle shi a ce e adamu zango ya yi abu kaza kuma waɗanda suka bani shawara ina da iyayen gida waɗanda suka bani shawarwari akan hakan wanda da na ce musu ma bana so a sani saboda irin wannan abin da na faɗa miki wasu za su zo su ce ka ba su saboda kayi wa wasu mu ma muna bukata yan uwa su ce muna bukata so sai na ce a ɓoye abin kawai a yi shi silently dan na san dai iya masarautar zariya da suka san abin da kuma mutanen da za a yi wa su kadai sun sani addu'an su ya ishe ni su amma iska ce no ya kamata a ce in yi wannan abin duniya baki ɗaya ta sani saboda ya sa wasu waɗanda suke da irin zuciyar watakila ba su ankara da cewa sun majiye kuɗin ma ba san me za su da su ba hakan zai iya sa su fito da dukiyarsu su ma su taya yani saboda magana ta gaskiya iya aita cewa yara zamani ya lalace mutane kaza matasa 'yan iska ne kaza duk ba shi bane gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗa alkhairi ko kai shiru kuma duk inda ka ga cewa wasu mutane suna aikata abin da ba daidai ba to na farko ka yi amfani da dukiyanka in ka da shi ka yi amfani da ilimin ka. in ka da ilimi ka yi amfani da karfinka ko bakinka so saboda haka duka kowane mutum a duniya zai iya taimako sai dai idan bai yi niyya ba shirin ca ake almajirai almajirai sun yawa jira ake gwamnati ta yi bayan kuma akwai waɗanda za su iya taimakawa gwamnatin su rage wa gwamnatin aiki sannan su su yi ba kullum ɗora wa gwamnati kawai za a yi taimakon kana da halin yi kai wa mutum daya biyu uku kowa da ƙarfinsa so wannan dalilin yasa na ce to bari in yi wannan kare sannan kuma ai bature ya ce charity begins at home dole ni dan kaduna ne haifaffen garin kaduna bazazzage ni ne cikakke don haka bari in fara yi a garin kaduna kafin in je wani wuri shin bayan wannan za a daɗa ba da wani tallafin kuma wani irin ka'idoji ka so a bi domin baiwa waɗannan ɗalibai wannan tallafin bai da na faɗa miki a baya ba yau na fara ba na daɗe ina yi kuma ba na fatan wannan ya zo na ƙarshe kamar yadda na faɗa na fara da garin kaduna mahaifata nan gaba zan shiga irin su gombe yola kano da dai shauran jihohin da suke da bukatar a taimaka musu irin wannan taimakon sannan kuma babu wata ka'ida da na yi akan wajen wanda zan bai wa wannan tallafi ka'ida eh, ta shine maraya saboda duk mutumin da yake da eh, uwa da uba ko yake da wani babba family su ba wannan mutumin zai iya ɗaukan nauyin waɗanda suke neman bukatan ta karatu maraya shine wanda ba shi da kowa yake neman wanda zai tallafa masa so ni ka'ida ta shine maraya shi yasa da na tashi sai na baiwa masarauta wasu kasan ah, yaran da za su baiwa na bai kai ke har sabga siyasa ma sai da na shiga sabgar addini za a baiwa ah, jam'iyyar apc wani kaso daga cikin yaran waɗanda za su kawo marayu da za a basu za a bai baiwa pdp sannan za a bai wa ƙungiyar addinin musulunci ta izala da ɗarika haka ne saboda idan yanzu na ce miki dan na ba da kuɗin nan sai na ga kowa a ai ba zai taɓa yiwa ba shi yasa ma ba na son yin shi public saboda ma irin wannan challenges din da mutane kamar yanzu yadda ake ta yi karya ne kaza da kaza so ba na bukatar in tsaya rantsewa ko in tsaya kare kaina akan wai ni ne na yi ko ko a'a ne ba ni da wannan dalili lada na a gurin Allah yake saboda haka idan abin da na aikata da gaskiya ne kuma daidai ne nan gaba ma za a ga zan kara yi ko ba zan kara yi ba shine kawai sannan kuma me ya ja hankalinka ko wani tsari ka bi na zabar makarantar professors uh, school da ke zaria mm, dalilin da yasa na zabi wannan makarantar ba komai bane illa kokarin da na ga makarantar tana yi wajen baiwa yara uh, ilimin addini da na boko shi ya bani karfin gwiwa ni ma na ɗauki 'ya'yana na saka su kuma shekarar farko da yara na suka yi a makarantar suka dawo irin yadda naga suna karatun alkur'ani da karatun abubuwa na boko sai ya bani sha'awa na ji daɗi sosai wannan ne dalilin da ya sa na ce to wannan makaranta tana da matukar kokari wajen baiwa yara ilimi don haka duk sanda nake da ra'ayin tallafawa marayu to zan ɗauki marayu in shigar da su wannan makarantar wato su 'ya'yana a cikin professor suke a group of school Ah, sannan kuma professor ita ce uwar makarantun nan baki daya su kuma waɗannan yaran da za a baiwa da na baiwa tallafi a ah, professor ango abdullahi za a za a saka su so wato abin da ya bar ma dai ki ji abin da ya fi kara min karfin gwiwa na ji daɗi akan yin wannan tallafin kafin in yi wannan tallafin wannan makaranta su suka fara ɗaukar nauyin ɗana guda ɗaya ‘ya'yana guda uku a makarantar suke suka ɗauki guda ɗaya suka ba shi scholarship na har ya gama makarantarsa so wannan abin ne a ce idan za ka yi kyauta ka duba abin da ka fi so to ni kuma wannan makarantar su ne suka yi min abin bajinta suka yi min abin da ya kamata ni ma idan na da wata hanya da zan iya ba su gudunmawa in ba su. shi yasa da na tashi sai na zaɓi wannan makarantar so wannan shine kawai hujja ta da ke gana zaɓi wannan makarantar amma nan gaba za a raba kafa za a tafi garuruwa za a tafi ah, wurare da dama wanda za a iya ba da tallafi ba ma akan karatu. Mun kuma samu damar zantawa da principal din makarantar Professor Ango Abdullahi wanda ya ce. Sunana Hamza Jibril kuma ni ne principal na makarantar Professors International Group of Schools Zaria rukunin makarantu wanda Professor Ango Abdullahi International uh, School tana ciki. So da gaskiya ne Adam A. Zango ya ba da scholarship ta hanyar ɗaya daga cikin makarantunmu wato Professor Ango Abdullahi International School Zaria kuma ya ba da adadin mutum guda ɗari da ɗaya a wannan scholarship din. Sannan da ya ba da wannan tallafi ya ba da ka'idojin yara marayun da za a baiwa yaya tsarin waɗanda kuka ba ɗin. eh ya ba da adadi na mutum ɗari da ɗaya ne kuma marayu ne da marasa galihu wanda suke zaune a zaria kuma ya, ya kasa scholarship din ne zuwa gida uku kashi na farko ya ba ma zazzau emirate council wato masarautar sarkin zazzau na ya ba da ya ba su slot guda 40 wato adadin yara guda 40 wanda za su karatu daga ss1 zuwa ss3 sannan kashi na biyu an ba ma jam'iyyar apc ne wato jam'iyya mai mulki a yanzu wanda take karamar hukumar zaria wanda su ma za su bincika a tsakanin al'umma wanda suke jagoranci za su nemo ɗalibai guda 31 wanda suke ko dai marayu ne ko kuma marasa galihu da suke cikin al'umma sai kashi na uku an ba ma jam'iyyar a babbar jam'iyyar adawa ce ta ƙasa wato pdp wanda aka ba ma ƙaramar hukumar zaria adadin mutum yara guda talatin su ma za su bincika su duba su gani a cikin al'umma yara guda talatin wanda suka shiga cikin wannan katigori na scholarship din. mun sami labarin cewar daga cikin marayun da za a baiwa wannan tallafi ya ce a baiwa jam'iyyar pdp da kuma 'yan jam'iyyar apc kaka abin yake a'a gaskiya ba yanzu ba mamaki sai dai nan gaba kaɗan saboda yanzu haka yanzu ne aka gabatar musu da takaddun uh, scholarship din da application form din saboda kwata-kwata kuɗin an biya shi ne a jiya so bayan an biya kuɗin jiya uh, mun dauki application forms din nan guda ɗaya mun rarraba ma wa'annan kungiyoyi ko kuma jam'iyyu da kuma zazzau emirates an rarraba musu wa'annan forms din yanzu su ne za su duba su ga yaran da suka cancanta da a mu wannan scholarship din sai su ba su sai su kawo mana comprehensive list wato cikakken eh, adadin sunayen yaran suka kawo mana sannan muke da iko amma madalla a gaida baraka bashir masu sauraro abin da ya sawaka kenan a shirin mu na yau yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da daniel brown da ya hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau mr chang ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.